Mista ga fabba Rashido ga fabba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fabba. Excuse me. Fabba. Inna lillahi ga fabba bunzuzu ga fabba. Lakari da excuse me inna lillahi fabba ya gani iri da ido. Mista ga fabba Rashido ga fabba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fabba. Excuse me. Pogba. Inna lillahi ga bunzuzu ga Pogba lakari da excuse inna lillahi Pogba ya gani iri da ido. Sista ga Pogba Rashido ga Pogba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Excuse me. Mene? Inna lillahi ga bunzuzu ga lakari da excuse inna lillahi wa ya gani iri da ido